Son. والله ولي الذين آمنوا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara uku biyar shida hamsin sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu firaministan ƙasar iraki ya nuna rashin amincewarsa da keta hurumin sarayin samaniyar ƙasar don kaiwa ƙasar iran hari tsohon ministan tsaron amurka ya ja kunnen shugaban ƙasar amurka donald trump dangane da shiga yaƙi da ƙasar iran saboda goyon ban haramci ƙasar isra'ila sannan za ku ji cewa an kama jasusun hukumar mossad ta hamji ƙasar isra'ila a garin yazd na ƙasar iran yanzu kuma ga cikakkun labaran firaministan ƙasar iraki muhammad shia sudani ya sake jaddada matsayin sa na rashin amincewa da keta hurumin sararin samaniyar iraki saboda kaiwa ƙasar iran hare-hare kamfanin dillacin labaran esna na ƙasar iran yana kalto sudani yana faɗar haka a yau asabar a lokacin da yake ganawa da jakadan ƙasar birtaniya a birnin bagdaza inda suka tattauna dangane da abubuwan da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya firayim ministan ya kara da cewa gwamnatinsa ba ta son keta hurumin ƙasar don kaiwa ƙasar iran hare-hare don yin haka ya saba dokokin ƙasa da ƙasa ya ce yin haka ya saba dokokin ƙasa da ƙasa musamman don kaiwa makwabciyar ƙasa hare-hare sudani ya ce amfani da sararin samaniyar wata ƙasa don kaiwa wata ƙasa makwabciya hari yana daidai da kaiwa ƙasar hare-hare ministan ya bayyana cewa dole ne manya-manyan ƙasashen duniya a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya su yi ƙoƙarin ganin an dakatar da yaƙi a gaza ya kuma buƙaci a ba da umarnin shigar da abinci ga falasɗinawa wa'anda yunwa take kashewa a cikin gazar tsohon ministan tsaron ƙasar amurka kuma tsohon shugaban hukumar leƙi asiri ta cia ya faɗa tashar talabijin ta cnn kan cewa idan shugaba trump ya shiga yaƙi da jamhuriyar musulunci ta iran ya san cewa ya shiga yaƙi ne da ƙasashen yammacin asiya gaba ɗaya kamfanin dillancin labaran isna na ƙasar iran ya naƙalto leon panetta tsohon ministan tsaron ƙasar amurka yana cewa a lokacin da amurka ta mamaye ƙasar iraki a shekara ta 2003 ta yi babban kuskure kuma ya kamata shugaba trump ya ɗauki darasi ya kuma yi hankali da shiga yaƙi da ƙasar iran don yin haka yana nufin ya shiga yaƙi da dukkanin ƙasashen yankin ne tsohon ministan yana faɗar haka ne a daidai lokacin da shugaban ƙasar amurka donald trump ke ba wa jumhuriyar musulunci ta iran wa'adin makonni biyu kacal na ta amince da abin da amurka ta amince mata a shirinta na makamashin nukiliya ta kuma kawo ƙarshen yaƙi da hamji ƙasar isra'ila don kaucewa farmakin ƙasar ta amurka ana sha uku ga watan yuni na wannan shekarar ne dai hamci ƙasar isra'ila ta fara kai wa jumhuriyar musulunci ta iran yaƙi da sunan hana ta mallakan makaman nukiliya amma sojojin ƙasar iran sun fara mai da martani cikin ƙasar cikin ƙasa da sa'o'i 24 kuma ya zuwa yanzu jimhuriyar musulunci ta iran ta sami iko akan sarayin samaniyar hamci ƙasar isra'ila kuma suna ci gaba da kai mata hare-hare zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen yakin. dakarun izuddin ƙasar reshen soje na ƙungiyar hamas sun watsa faifen bidiyo inda suka nuna yadda suka yi wa sojojin ƙasar isra'ila a kudancin gaza tarko da kuma yadda suka fada cikinsa suka kuma halaka kamfanin dillancin labaran isna na ƙasar iran ya naƙalto. majiyar kassam tana cewa dakarunta sun kafa wa sojojin kasar isra'ila tarko a garin khan yunus a kudancin gaza inda suka fada cikinsa kuma da su da motarsu duk sun halaka dakarun kassam sun kara da cewa wannan shirin suna kiransa dutsen annabi dawud salam kuma da wannan shirin sun halaka sojojin yahudawa da dama sam sun ce sun cilla makamai masu linzami a kan garuruwan yahudawa 'yan share wuri zauna a nairim da kuma ainu thalatha sannan dakarun saraya kudus na kungiyar jihadul islami sun ba da labarin cewa sun cilla makamai masu linzami kan sojojin yahudawan wa'anda suka hada da kwamandojinsu wa'anda suka ɓoye a cikin wani gida a garin khan yunus suka kuma halaka su gaba ɗaya banda haka saraya kudu sun ce sun wargaza wata mota ta sojojin yahudawan wanda ya halaka su ya kuma lalata ta daga ƙarshe dai masu harbi guda na wato dakarun sun halaka sojan yahuda, yahudawa guda a unguwar Shaja'iya a garin khan yunus na kudancin gaza masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa daga nan birnin tehran ƙungiyar 'yan jaridu a majalisar ɗinkin duniya sun fitar da bayani inda suka yi allah wade da hare-haren da amurka isra'ila take kaiwa kan jumhuriyar musulunci ta iran wanda ta fara a ranar 13 ga watan yuni da muke ciki kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto ƙungiyar 'yan jaridu a majalisar ɗinkin duniya a birnin new york na ƙasar amurka na cewa bisa doka ta biyu sakin layi hudu na majalisar ɗinkin duniya wacce ta bayyana cewa barazana ko kuma keta hurumin wata ƙasa da ƙarfi da sunan tilasta mata wani abu baya bisa ƙa'ida kuma duk ƙasar da ta yi haka ta keta hurumin wata ƙasa ce masana dai sun ƙara da cewa hare-haren da ƙasar isra'ila ta kai kan fararen hula da masana fasahar nukiliya da cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran da gidajen kwamandojin sojojin ƙasar da kuma hukumar rediyo da talabijin ta ƙasar iran a birnin tehran gaba ɗaya ke ta, wa'annan dokoki ne kuma baya bisa ƙa'ida kuma ya da haramci ƙasar isra'ila a kan hakan mai gabatar da ƙara a ma'aikatar shari'a ta jimura musulunci ta iran a birnin yazd ya ba da sanarwar an kama ɗaya daga cikin masu leƙen asiri wa hukumar leƙen asiri ta hamji ƙasar isra'ila wato mossad a garin yazd kamfanin dillancin labaran tasnim na jimhuriyar musulunci ta iran ya nakalto mai shigar da ƙara a lardin yazd yana faɗar cewa an kama wani mutum bako wanda ya shagalta da tattara bayanan sirri wa hukumar mossad ta hamji ƙasar isra'ila an gano cewa tuni ya aika wa hukumar wasu bayanai dangane da sojojin wato garkuwan sararin samaniya na wasu larduna a ƙasar iran wanda daga baya makaman hamci ƙasar isra'ila sun faɗa kansu mai gabatar da ƙaran ya bayyana cewa a yanar gizo wato intanet mutumin ya yada labaran ƙarya har guda 81 don rikita a ƙasar iran kuma ya aika saƙonni ga mutane kimanin biyu a cikin ƙasar a kuma cikin makon da ya gabata mataimakin mai gabatar da ƙara na lardin yaz ya kammala da cewa an kama wasu masu leƙin asiri guda takwas inda ya zuwa yanzu an riƙa an yanke wa bakwai daga cikinsu hukunci wanda za a bayyana nan gaba wata 'yar majalisar dokokin ƙasar faransa daga jam'iyyar socialist kuma 'yar asalin ƙasar iran wato aida hadizade ta buƙaci a hukunta firaministan ƙasar isra'ila benjamin netanyahu kan laifukan yakin da ya aikata a gaza lebanon syria da kuma iran a halin yanzu kuma ta buƙaci a gurfanar da shi a gaban kotun ƙasa da ƙasa ta icc cikin wani saƙon da ta aika a shafinta na yanar gizo hadizade ta bayyana cewa netanyahu yariya yariya cewa yana ƙoƙarin 'yantar da mutanen ƙasar iran ne alhali ya kamata a ce yana hannun kotun icc don a hukunta shi. sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Bismillah rahmanir rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi tattalin arziki, tsaro, siyasa da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira masana. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da yakin da ake fafatawa tsakanin jumhuriyar musulunci ta Iran da kuma hamjiksar Isra'ila tun ranar sha uku ga watan Yuni da muke ciki wato Juma'a da ta gabata. A ranar Juma'a da ta gabata ce wato jiragen yakin hamjiksar Isra'ila suka shiga ƙasar Iran sannan suka kai hare-hare kan gidajen manya-manyan kwabandojin sojojin ƙasar Iran. waɗanda suka haɗa da babban kwamandan dakarun irgc masu kare juyin juhal musulunci a ƙasar manjo janar hussein salami da babban hafsan sojojin ƙasar manjo janar muhammad bakiri da kwamandan dakarun sansanin sojojin ƙasar iran wanda ake kira khatamul anbiya a nan birnin tehran mai suna janar gulam ali suka kai su ga shahada har ila yau yahudawan sun shiga cikin birnin tehran inda suka kashe masana fasahar nukiliya guda shida a cikin jami'ar Beheshti da wasu wurare a nan birnin Tehran, sannan suka kashe wasu mutane a wasu unguwanni. Banda haka sun kashe wasu mutane fararen hula wa'anda ba sojoji ba ko kuma masana nukiliya ba jiragen yakin Yahudawan dai samfurin F-35 sun rusa gini guda mai hawa goma sha hudu a birnin inda suka kashe dukkanin mutanen da suke cikin ginin amma kafin su fice daga jumhuriyar musulunci ta iran jami'an sojojin ƙasar sun kakkaɓo jiragen yakin samfuri f-35 guda biyu ɗaya daga cikinsu matuƙin jirgin ya cilla kansa waje a lokacin da ya ga cewa jirginsa zai faɗi ƙasa shi ma sun kama shi don haka a karon farko a duniya wata ƙasa ta kakkaɓo jiragen yakin samfurin F-35 na ƙasar Amurka kuma tun lokacin wa'annan jirage suka bar shiga ƙasar Iran. A lokacin da Yahudawan suka kai wa'annan hare-hare a cikin birnin Tehran da suna tsammanin sun sami nasara ta ƙarshe kenan saboda manya-manyan sojojin jimar musulunci ta Iran da suka kashe. Amma sa'o'i kaɗan bayan wa'annan hare-hare, sojojin Iran sun fara mai da martani kan hamshi Isra'ila. Tun bugu na farko tare da makamai masu linzami, al'amura suka fara soyawa, farin ciki na Yahudawan ya fara zama baƙin ciki, don ba su tsammani cewa jumhuriyar musulunci ta Iran tana da makamai masu ƙarfi irin wa'anda suka faɗa a ƙasarsu ba. Kafin Iran ta fara ramawa da jagoran junjun hali musulunci Imam Said Ali Khamna'i ya soya sojojin da suka yi shahada da wasu ya kuma gabatar da dukkanin sauye-sauyen da ya kamata a yi a cikin shugabancin sojojin ƙasar a yau an wuce mako guda da fara wannan yakin kuma abin da ya faru a cikin kwanaki kimani tara da suka gabata ta bayyana cewa a fili hamshi ƙasar isra'ila ba za ta iya yaƙi da jimhuriyar musulunci ta iran ya daɗe ba saboda ƙarfin makaman da jimhuriyar musulunci ta iran musamman makamai masu linzami samfulin kurus da kuma ballistic wa'anda take da su wanda ya wuce karfin tsammanin hamfi ƙasar isra'ila tare da wannan kamar yadda jagoran junju hali musulunci na iran imam said ali ya faɗa bayan hari na farko a jawabinsa ga mutanen ƙasar iran ya ce Yahudawan sun yi kuskure, to a nan ya tabbata cewa sun yi kuskure. Yahudawan sun yi nadamar fara yaƙin, saboda suna tsammanin sun fi kowa ƙarfi makamai a gabas ta tsakiya. Da haka idan za mu ɗauki natijan wannan yaƙin da hamdukasar Isra'ila ta fara da jamhuriyar musulunci ta Iran da sunan hana ta mallakar makaman nukiliya. To ya zuwa yanzu dai za mu iya cewa jumhuriyar musulunci ta Iran ta sami nasara akan hamci kasar Isra'ila kuma da yardan Allah wannan nasarar za ta ci gaba har zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen yakin. Asarorin da hamci ƙasar Isra'ila ta yi a cikin mako guda da ya gabata sun haɗa da rugurguza manya-manyan biranen ƙasar wato Yafa ko kuma dai Tel Aviv babban birnin ƙasar. da kuma birnin Haifa cibiyar tattalin arziki na hamshe ƙasar Isra'ila. Sannan sun rasa jiragen yaƙi mafi tsada da suke tutiya da shi har guda hudu a cikin mako guda a nan ƙasar Iran. Don haka ne jiragen yaƙi hamshe ƙasar Isra'ila suka fasa shiga sararin samaniyar jumhuriyar musulunci ta Iran don kada a kakkaɓo su. Don haka ne jiragen yakin ƙasar Isra'ila suka fasa shiga cikin ƙasar Iran sai dai su shiga ƙasar Iraki su kuma cilla makamai masu linzami zuwa cikin ƙasar ta Iran. Banda haka wani babban al'amari da ya faru a yaƙin kwanaki tara da suka gabata tsakanin hamdukasar Isra'ila da jumhuriyar musulunci ta Iran da alamun Yahudawan tare da taimakon Iraniyawa munafukai a cikin gida sun yi fasa ƙorin makamai na drones suka shigar da su ƙasar Iran sannan suka kafa kamfanonin harhaɗa su wato ƙananan jiragen yaƙi a cikin birnin Tehran da wasu birane kamar Isfahan inda a cikin dare sukan harhaɗa wa'annan jiragen ɗauke da bamabamai su tada su su kuma jefa su a kan gidajen mutane ko kamfanoni ko ma'aikatan gwamnati su kuma lalata su. Munafakai sun jawo asarori masu yawa ga ɗaiɗaikun mutane a cikin wa'annan garuruwa, har kuma suka jawo asarorin rayuka a ciki, wanda ya sa jami'an tsaro a juna musulunci ta Iran suka ba da sanarwar cewa duk wanda aka kama yana taimakawa hamfikisar Isra'ila a cikin Iran, hukuncinsa kisa ne. kuma babu jinkiri wajen gurfanar da shi a gaban kuliya. Ya zuwa yanzu dai alƙalai su yanke hukunci na kisa akan wasu daga cikin wa'anda aka kama, an kuma zartar da hukuncin kisa a kansu. Wa'annan munafukai dai sun fi wato gudanar da ayyukansu a cikin dare, inda suke fidda wa'annan jiragen su kuma shagaltar da garkuwan sararin samaniya na ƙasar Iran kaɓo su ɗaya bayan ɗaya. Daga nan za mu fahimci cewa yaƙin da jumhuriyar musulunci ta Iran take fafatawa da amurkasar Isra'ila yaƙi ne da amurkasar Isra'ila daga waje da kuma yaƙi da munafukai masu goyon bayanta a cikin manya-manyan biranen ƙasar. A ɓangaren siyasa kuma mafi yawan ƙasashen duniya sun yi Allah wadai da amurkasar Isra'ila saboda yaƙin da take kaiwa jumhuriyar musulunci ta Iran sun kuma tabbatar da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ta fi hanji kasar isra'ila ƙarfin makamai da kuma kayayyakin yaƙi musamman makamai masu linzami don kai farmaki da kuma garkon makaman masu linzami na sararin samaniya sai dai Minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa ƙasashen yamma musamman ƙasashen turai ba su yi allah wadai da takalar yakin da kasar Isra'ila ta yi wa kasar Iran ba, wannan kuma saboda wato gurinsu ne suka cewa an yaƙi kasar Iran an kuma sauya shugabancinta. Amma sauran ƙasashen duniya musamman Rasha da China sun yi Allah wadai da hamji kasar Isra'ila kan takalar yakin da ta yi da jimhuriyar musulunci ta Iran sun kuma bayyana cewa idan har yakin zai taɓa maslaharsu a ƙasar Iran. to mai yiwuwa su shiga yaƙin suna taimakawa Iraniyawa. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya zargi wato ƙasar China da bawa jumhuriyar musulunci ta Iran makamai masu linzami samfurin ballistic wanda ake kira hypersonic sannan ya yi barazanan zai shiga yaƙi ya kuma taimakawa ƙasar Isra'ila kan ƙasar ta Iran saboda baya son Iran ta mallaki abin da ya kira makaman nukiliya. amma da alamun shugaban ya rikice sai yana son ya naɗe tabarman kunya da hauka yana cewa nan da ‘yan kwanaki zai warware kome kuma ya yi kira ga mutanen Tehran su bar birnin. Trump ya kwana da sanin cewa idan ya kuskura ya shiga yaƙi da Iran don taimakawa hamji ƙasar Isra'ila to abinda jagoran junju halin musulunci imam said ali hamna'i ya faɗa na korar sojojin amurka daga yankin gabas da tsakiya zai tabbata kenan da farko dai kamar yadda ƙasar isra'ila ta kasa kare kanta daga makamai masu linzami na ƙasar iran haka ma makaman za su yi ta faɗawa a sansanonin sojojin amurka aƙalla guda goma sha tara da suke yankin gabas ta tsakiya saboda garkuwar makaman masu linzami da hamdukasar Isra'ila take da su, su ne Amurka take amfani da su a wa'annan sansanonin sojojinta a yankin gabas ta tsakiya. Don haka kamar yadda hamdukasar Isra'ila ta kasa samun nasara a kan ƙasar Iran, saboda haka shugaban ya rikice don baya son ɗaukar ƙasƙanci, saboda ya kasa samun nasara a kan Iran na ta dakatar da shirinta na makamashin nukiliya. sai kamar yadda yake so sannan idan ya shiga yaƙin yana da tabbacin cewa ba zai sami nasara ba saboda makaman da yake da su su ne hamsar isra'ila take da su kamar dai yadda iran ta sami nasara akan hamsar isra'ila za ta sami nasara akan amurka ba wata taba ba don haka trump ba zai so abin kunya ya same shi kamar haka ba wanda kuma yana iya shafar shugabancinsa a Amurka. Sannan sauran manya-manyan ƙasashen duniya wa'anda suka hada da China da Rasha ba za su so Amurka da ƙasashen yamma su sami nasara a kan Iran ba, saboda kowannensu yana hulɗa ta kasuwanci ko tattalin arziki masu yawa da ƙasar Iran. Misali ƙasar Rasha tana zuba jari na kimanin dala Amurka biliyan takwas a ƙasar Iran. Don haka, samun nasarar Amurka kan Iran zai sa ƙasar Rasha ta rasa dukkanin jarin da ta zuba a ƙasar Iran. Banda wannan akwai wasu al'amuran tattalin arziki da suka haɗa Rasha da Iran, daga ciki akwai layin dogo wanda zai taso daga ƙasar Rasha ya ratsa cikin Iran ya wuce cikin Pakistan da India har zuwa ƙasar China. Ƙasashen biyu dai sun yi nisa a cikin wannan shirin. Ga kuma bututun gas wanda ƙasar Rasha za ta shimfiɗa zuwa bakin tekunan ƙasar Iran don sai da iskar gas ga ƙasashen gabas. Sannan babban al'amarin tattalin arziki da ya haɗa Iran da China kuma shi ne wato yarjejeniya mai dogon zango na shekaru 25 wacce a cikinta Iran za ta sayarwa ƙasar China ɗanyen man fetur a farashi tabbatacce ko da farashin ɗanyen mai ya sauya a kasuwannin duniya. Don haka waɗannan manya-manyan ƙasashe biyu ba za su so a sauya gwamnati a ƙasar Iran ba saboda wa'annan dalilai da muka ambata. Da wannan dalilan ne kuma ƙasashen China da Rasha suka yi tir da yaƙin da Isra'ila ta farwa ƙasar Iran da shi sannan har ma a wasu lokutan sun bayyana cewa suna iya shiga yakin a ɓangaren ƙasar iran idan sun ga cewa gwamnatin iran za ta faɗi a wani ɓangare kuma al'ummar musulmi musamman larabawa sun ga ƙasƙanci a hannun ƙasashen yamma musamman amurka shekaru ɗaruruwa da suka gabata sannan al'amarin falastinawa wa'anda wannan ƙasashen suka kafa hamshin isra'ila a ƙasarsu wanda kuma suka shiga yaƙe-yaƙe da dama da ita a shekarun da suka gabata suka kuma kasa wato samun nasara a kanta to ganin nasarar da jumhuriyar musulunci ta iran ta samu a kan hamshin isra'ila to da alamun zai zama dole a shafe hamshin ƙasar isra'ila bayan ƙasa sannan a kafa ƙasar falastinu mai cikakken iko kuma memba a Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan zai faranta wa ƙasashen Larabawa da Musulmi rai a kan yaƙin da Amurkar Isra'ila take fafatawa da Iran a halin yanzu. To a halin yanzu dai yaƙi na ci gaba a tsakanin Amurkar Isra'ila da kuma Iran, kuma da alamun nasara tana ga jamhuriyar Musulunci ta Iran ƙarshen wannan yaƙin. Amurkar Isra'ila da ƙasashen yamma masu goyon bayanta za su ji kunya. kuma daga yanzu za su fara shiga taitayinsu da jumhuriyar musulunci ta Iran. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. koyi harshen Farisanci. Bismillahir jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ko a cikin shirin na mu koyi harshen Farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na hudu daga nan sashen Hausa na jamhuriyar Musulunci ta Iran ake birnin Tehran. Kamar dai yadda aka sani muna cikin bayani dangane da yadda Ramin da Muhammadu suka zama abokan juna. A yau Muhammadu da Ramin sun tafi wurin kwanan ɗalibai ne tare a cikin motar bas, kuma dukkaninsu suna zaune ne a wuri guda. Bayan sun shiga cikin motar bas ɗin sun fara tattaunawa dangane da batutuwa da suka shafi wuraren kwanansu. Ɗakin Muhammadu dai ƙarami ne. kuma yana da kwaramniya matuƙa akan haka ne ya shiga neman wani ɗakin to ko ya dace a faɗi tashin da yake na neman ɗaki sai a mu domin jin yadda ta kaya amma sai an fara sauraron kalmomi kamar yadda aka saba. خوبی؟ کنا ممنون دگودیا آیا شن ساختمان گینی یک بیا دو بیو ساختمان یک گینی نفرکو نه آآ ساختمان دو گینی نبیو پس کینن من هستم نی نکی من نیستم با نی با شما هستید کی ککی پس کینن اتاق داکی جدید سابو اتاق جدید سابون دکی می خواهم این آسان چرا؟ سبودمی اتاق من دکی نه کوچک گرمی شلوغ هیانیه اتاق کوچک و شلوغ است دکی گرمی می هیانیه تخت گدو خالی وندباب بابو کومی ا تخت خالی گدو وندباب بابو کومی ا ما داریم مونا دا شما دارید کونا در ا چیکن در اتاق ا چیکن ما مو اتاق ما داکین مو بیا کزو خیلی عالی است ندیکه و قره به اتاق زوا داکی To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi, yanzu kuma sai a saurari yadda tattaunawar ta kasance tsakanin Muhammadu da Ramin. سلام رامین خوبی؟ سلام ممنون آیا شما در ساختمان یک هستید؟ نه من در ساختمان یک نیستم پس شما در ساختمان دو هستید؟ بله اتاق من در ساختمان دو است. من یک اتاق جدید می خواهم اتاق جدید؟ چرا؟ من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است ما در اتاق یک تخت خالی داریم شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟ بله به اتاق ما بیا خیلی عالی است تو یانزو کوما سی اسای کسوراران ونن تتاونا وا تاره دا سلام رامین خوبی؟ سلام علیکم رامین کنا لافیه سلام ممنون و علیکم السلام دگودیا آیا شما در ساختمان یک هستید؟ شن کنا زوننی اگینی نفرکو؟ نه من در ساختمان یک نیستم. اه با اینا زونه بنه اگینی نفرکو پس شما در ساختمان دو هستید؟ کنن کنا زونه نه اگینی نبیو بله اتاق من در ساختمان دو است نعم دکی نه یه گینی نبیو نه من یک اتاق جدید می نی اینا سان ونی سابن دکی اتاق جدید؟ چرا؟ سابان دکی سبودمه من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است نی اینا سان ونی سابان دکی نه سبوده داکی نه کرمی نه کما اینا ده ما در اتاق یک تخت خالی داریم mu a ɗaki muna da gado wanda babu komai a kansa. Shoma dar otaq یک تخت khali darid? Kai a ɗaki kana da gado wanda babu komai a kansa? Bale, be otaq ma biya. Na'am, ka zo ɗakinmu خیلی عالی است ده kyau ƙwarai da madalla bayan da aka je wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da Ramin. Yanzu dai mun fahimci cewa Ramin yana da gado guda ɗaya wanda babu kowa a kansa a cikin ɗakinsa. a kan haka Muhammadu zai iya tafiya tare da Ramin ya rayu tare da shi a cikin ɗakinsa su zauna tare. Saboda haka sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da kyau domin fahimtar یده سکی پدن کلمومی ده کما یده سوتن حروفا که سلام رامین خوبی؟ سلام ممنون آیا شما در ساختمان یک هستید؟ نه من در ساختمان یک نیستم پس شما در ساختمان دو هستید؟ بله اتاق من در ساختمان دو است من یک اتاق جدید می خواهم اتاق جدید؟ چرا؟ من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است ما در اتاق یک تخت خالی داریم شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟ بله به اتاق ما بیا خیلی عالی است To madalla, an ji dai yadda wannan tattaunawa ta kaya tsakanin Muhammadu da Ramin. Idan masu saurare suna tare da mu a cikin wannan shiri, kuma suna buƙatar su ji yadda ta kaya, shin Muhammadu ya iya samun ɗaki a ɗakin Ramin ya kuma kasance tare da shi kamar yadda ya nema a cikin shirye-shiryen da za su biyo bayan wannan? za dai mu ji yadda ta kaya. To amma kafin mu rufe shirin baki ɗaya mai ban kwana da ku sai kun sake sauraron dukkanin kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. kana lafiya? Mamnun. da آیا شن ساختمان گینی یک بیا. دو بیو ساختمان یک گینی نفرکو نه ا ساختمان دو گینی نبیو پس کینن من هستم نی نکی من نیستم با نی با شما هستید کی ککی پس کنن اتاق داکی جدید سابو اتاق جدید سابون داکی میخواهم اینا سان چرا؟ سبودمی اتاق من دکی نه کوچک قرمی شلوغ حیانیه اتاق کوچک و شلوغ است دکی قرمی می حیانیه نی تخت گدو خالی وند کومی کومی از تخت خالی گدو وند باب کومی اکنسا ما داریم منادا شما دارید کنادا در اچکن در اتاق اچکن دایکی ما مو اتاق ما لکی مو بیا kazo خیلی عالی است yana kyau kyau kwarai be otaq zuwa daki To madalla, to sai a mu a mako mai zuwa domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da Ramin. dangane da neman ɗaki da Muhammadu ke yi a ɗakin Ramin. Amma kafin wannan lokaci, a madadin Muhammadu da Hajifur da ya haɗa shirin a ne Abdullahi Salihu Katsina ke muku fatan alheri. A tarbe mu a shiri na gaba. filin faɗakarwa. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa Ina muke zantawa da malaman addinin musulunci da kuma manazarta kan abubuwa da suka danganci rayuwar al'ummar musulmi da kuma irin rawar da addinin musulunci ke takawa ta fuskokin rayuwa ta ɗaiɗaiku da kuma su game da sauran batutuwa da suka danganci siyasar al'umma a mahangar musulunci da sauran abubuwa da suka danganci hakan sai a biya mu hankali a cikin. Idan masu sauraronmu ba su manta ba a cikin shirin da ya gabata, mun fara magana ne akan manufar addini da kuma yadda ɗan adam ya ɗamfari da shi. A cikin shirin da ya gabata Malam Hafiz Muhammad Sa'id mai nazari a cibiyar addinin Musulunci ta birnin kum da ke nan jamhuriyar Musulunci ta Iran yana cikin yi mana bayani akan ɗamfarwar da ke akwai tsakanin ɗabi'ar mutum ta halitta da kuma addini sai lokaci mana halinsa. A yau ma muna tare da shi domin ci gaba da bayani akan matsayin addini a cikin rayuwar ɗan adam. itikadi da imani da samuwar ubangiji na bukatar ke ba abu ne wanda za a bar shi a matsayin tsammani da cewa ko wannan ne kamar magani ya ce bari in sha ko zai yi maganin ciwon kai shi shi ana bukatar kaiwa ga yaki ne to idan mutum ya ga irin waɗannan bayan Allah sun sadaukar da ransu a wajen gyara al'umma kuma suna masu takiri akan cewa wannan rayuwa ba za ta yi ba ta yanke da mutuwa mutuwa wani cirata ne daga wani gida zuwa wani gida ba karewa ba ne kuma a wancan gida ɗin fa akwai sakamako cikakke na lada ga wanda ya alheri a nan ya imani da samuwar ubangijinsa ya aiki bisa umarninsa da dokokinsa akwai kuma azaba mai radadi da take jiran wanda ya musu samuwar ubangijinsa mutanen maka su shaida ne kan manzon rahama sallallahu alaihi wa har ma suka kira shi da amintacce mai gaskiya ya zamanto mutum bai yi imani da Allah ba amma har bayan wahayi idan zai ba da kyauta yakan kawo wajen manzo wannan ne yasa ma manzon rahama da zai hijira sallallahu alaihi wa ya wakilta dan amin sosiyin Ali ibn Abi Talib alaihi salam ya ba da kyaututtukan mutane ku ba ku ga wannan amana wato har lokacin tsanani a lokacin da ake neman ransa ake neman a kashe shi ake sa kyauta mai tsada ga wanda ya kawo kansu ko ya zo da shi a raye amma bai manta da cewa akwai hakkin mutane a kansa ba har sai ya wakilta wani mutum wanda zai ba wa mutane haƙƙoƙinsu domin kawai kada haƙƙoƙinsu salanta yanzu wannan mutumin mai daraja irin wannan mai gaskiya irin wannan mai amana irin wannan a yaushe ne zai zo ya magana sannan har in samu kokonto a cikinta wannan musun wannan da kin yadda da wannan yaudarar kai hatta da waɗanda ba su iman da su ba a tarihi waɗannan manya-manyan mazajen Allah da ya aiko bayansa za mu ga waɗanda ba su imani da su ba sun yi furici da cewa lallai waɗannan mutane fa bayan Allah ne. To madalla, Malam Hafizu yana cikin yin bayani dangane da matsayin addini da kuma irin gudunmawar da yake bayarwa a wajen gina shi kansa ɗan adam da tunaninsa da ruhinsa da kuma yin gagarumin tasiri a cikin rayuwarsa a dukkanin fuskokinta wanda ake iya riska hakan a hankalce bisa ɗabi'a ta faruwar mutum da addininsa da ya imani da shi. Mutum yana da imani da cewa shi yana cikin ni'ima. Shi Biya shi ya ba kan shi wannan ni'ima ba sai kuma ya san cewa akwai wanda ya yi shi yake kuma kwararo masa wannan ni'ima dare da rana falalarsa ba ta yankewa daga gare shi a lokacin nan sai zama wa hankalinsa zai ba shi wajabcin ya binciki wannan mahalicci wannan samuwa mai daraja mai girma da ta samar da shi ta ba shi wannan ni'ima da shi samar ubangiji domin ya san yadda zai gode masa wannan ya lizumta masa a wannan bangare na biyu na wannan ansa binciken ubangijinsa domin ya gode masa so da haka idan kare saboda 'yan ƙasusuwan da ake jefa masa zai sanye dukkan zafi ya shanye dukkan sanyi ya rasa bacci da daddare domin kawai ya kare lafiyar wannan mutumin mai bashi 'yan ƙasusuwa ina ga mu da wanda ya yi muyi wannan ni'ima tare da mu wacce ba za ta kirgu ba da mutum zai ɗauki ni'imar lumfashi da mutum zai ɗauki ni'imar bacci da mutum zai ɗauki ni'imar abin sha da mutum zai ɗauki ni'imar abinci da mutum zai ɗauki ni'imar tufafi kai da dukkan ni'imar haske da ni'imar duhu ba zai iya kai ƙarshen sanin kima girman wannan ni'imomi da Allah ya masa ba balantana kuma akwai ni'imomi da suka fi su girma wannan sake-saken zuci da na tunani da hankali da ilimi da Allah ya ba ɗan adam ba ƙaramin ni'ima ba ce wacce ɗan adam yakan kai kamala idan ya sarkake su ya biyar da su yadda ubangijinsu ya so da ta fita mala'ika daraja dole ne ga mai hankali da tilasci na hankali na wajabcin hankali ya gode wannan mai ni'ima ba zai yi ba a iya gode masa har sai an san shi domin ba zai yi ka ji tsoron wanda ka jahilta ba kuma zai yi ba ka gode wanda ka jahilta domin idan ka san shi shi ne za ka san yadda ya ce a guje a azabarsa misali a sake-saken mutum zai ɗauka ya je yanka ɗansa kamar yadda mutanen tsofaffin addinin latin america suke da tsohon addinin babil da sauransu shi ne ya gode ubangijinsa shi ne ya kubuta kuma daga azabar ubangijinsa amma idan ya san ubangiji zai ga ubangiji bai taɓa yarda da me da kashe yaya ba saboda wata ce bai taɓa yarda da me bin yaya ba hasali ma bai yarda da abin da zai cutar da mutum ba bai kuma wajabta masa ko halatta masa abin da zai cutar da shi ba to idan ya san ubangijinsa da wannan ne zai san yadda zai kubuta daga azabarsa da wannan ne zai san yadda zai gode masa wane ne da an bashi da hankalinsa zai gano cewa ga yadda za a yi sallah kuma ita ce hanyar gode ubangijinsa wane ne da an kyale shi da hankalinsa zai san cewa sallolin nan raka'a goma sha bakwai ne wajibi a wuni wane ne da an kyale shi da hankalinsa zai gano akwai raka hamsin da ɗaya ga mumini ta mustahabbi a kowace rana A bisa wannan ne muke ganin za mu iya amsa wannan tambaya don me yasa ake bahasi kan ilimin akida. jama'a masu saurare da wannan ne kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah mai kwa da komai ya kai mu mako na gaba za a je mu dauke da ci gaban shirin kafin wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka wajen hada sauti da kuma shi Malam Hafiz Muhammad nake muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh annabi sallu alaihi salawatullahi alaihi kullukum qulu sawa salawatullahi alaihi annabi sallu Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.